kan cewa yin niyyar azumi kullum in za a ɗauki azumin shi ya fi to shi ya ɗauki hakan ko shi zai azumi sai ya yi niyya to sai wata asuba ta zo ya mance bai yi niyyar ba ya azumin shi an taɓa yi mawala bakar gumi ido wani tambaya allah ji shi da gafara sai ce wanda ya tambaya kayan sahur ya ce allah gata mana na yi ta shi ka kayan niyya <laughs> kai ma sai mu ce maka ka san yanzu cikin wata azumi muke in ka ce eh sai ce to kai niyya shi ke dama niyya sanin aiki shine ma'anar niyya ka san za ka yi aiki kaza shine ma'anar niyya ba wai sai ka furta da baki ba ka ce na yi niyyar yin kaza ba wannan ya ce shi ne sabon aure kusan babbar sallah to yana son ya yi walima amma kuma dabba guda ɗaya ke da ita shin zai yi walima ne ya balle ko ko zai laye ya bar walima layya magana ta wajibi ce akwai sabani tsakanin malamai game da hukuncin layya suna ce ko wajiba ce magana ta layya wajiba ce wanda ke da hali wajibi ne layya walima ko suna ce ba wajiba ba ce suna ce ga wanda yake da hali ya yi walima da ka nabi cewa abdurrahman bin auf aulim walau bisha da ka da mutum zai yi aure bai yi walima ba ya bar abin da ya kamata amma bai bar wajibi ba wato bai yi laifin da za a rubuta mai zunubi ba amma idan yana da layya yana da halin da zai laye bai yi ba za a rubuta mai zunubi daga sai ka haɗa abubuwa guda biyu sai ka yi layya da nama ka so nama kasuwa eh, ka yi layya da ka yi walima da nama ku yi hakuri ka yi walima da nama sai ka so nama sai a yi abinci da shi a yi walima ko ka so dabino in ba halin sayan nama dan imam bukhari ya kawo babu ya ce babu wanda ya yi walima ba nama sai kawo ta walima da annabi ya yi walima safiya wadda aka yi kan hanya tarbaci aka yi ma annabi wanda ya kawo dabino wanda ya kawo gari wanda ya kawo kaza aka hada aka yi sai bukhari ce babin walima ba nama sai kawo wannan hadithin da sai ka hada biyu sai ka ajiye rago layya walima kuma sai ka yi abin da ya sauƙaƙa wannan tambaya malam ya sha ansa ta game da hukuncin fitar maziyi ga mai azumi wannan ya ce yana son malam masa bayani game da hukuncin sunan yasir da kuma subai'a shin sun halatta a shari'ance kwarai da gaske akwai yasir zamanin annabi akwai yasir cikin sabon annabi yasir suna ne mai kyau kuma yasir yana da tarihi haka subai'a suna ne mai kyau ita ma tana da tarihi haka wani sunaye ne masu kyau wanda ya kamata a ce ansa domin akwai su zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam cikin sahabbai wanda ya ce a 'yan uwa masu itikafi magana da cewa sun rufe jan layi da aka yi don daidaita sahu wanda hakan ya sa sahu na karkacewa yanzu sannan yana son kuma a yi nasiha ga masu yin haya wurin da bai dace ba haka ma ya ce a yi wa uwa matasa nasiha a kan falar sallar jam'i a masallaci domin akwai waɗansu da ke yin sallah a ƙofar gida ko a majalisa wannan matsala ta yin salloli barkatai bakin shaguna bakin gidaje a majalisu daban-daban babu shakka illa ce babba wadda ke nuna rashin girmama masallatai babu shakka annabi ya ce an gina masallatai don sallah da ana so kowa ya sallah inda ya ga dama da ba a ce a gina masallatai ba za ka yake da matukar muhimmanci mu sa girman masallatai a cikin zukatanmu rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi iqamis sala da Allah ya magana nurun ala nur a cikin wannan sura suratul nur sai faɗi nur ɗin ana samun shi fi buyutin adina Allahu an turfa wa yuzkar fi hasmu haske na imani ana samun shi a masallatai da haka da Allah ya magana hasken imani sai fadin da ke samun shi sai ce fi buyutin adin Allah suwa suke samun hasken sai ce rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dhikrillah kuma ya kai ga annabi ya ce wata rana na yi nufin in je in kokkone gidaje wanda ba su zuwa masallaci suna fa amma rashin zuwa masallaci yasa annabi ya so ya je kone gidajensu da haka masallaci an gina su ne don sallah da karatun alkur'ani da zikiri da ambatan Allah to da a zo a raya su da wannan ba daidai bane abin da muke gani a wancan titi a wancan a wancan kwarkwada a wannan lungu kaga jam'i gashi nan barkatai can da nan laliga masalatai ba su cika ba to mu ji tsoron Allah mu gyara wannan ɗabi'a kuma abin da shafi maganar masu itikafi tabbas a koran da aka tanada don yin ba haya da fitsari da wanka ya kamata a dinga amfani da su wurin masallaci kuma a kula da sahu yadda ya kamata ba tare da an karkace shi ba Masha Allah barakallah da haka kuma za mu dasa aya a wannan tafsirin alkur'ani mai girma na yau da kan zo muku daga masallacin juma'a na sahaba da ke shayar samarin gusau wanda babban limamin masallacin a sheikh sa'id aliyu mai kwano gusau ke gabatarwa tare da majabakinsa malam bashir muhammad aliyu mai kwano sai kuma gobe idan allah ya kai mu za mu dora inda muka kwana amma kafin nan a madadin bawan Allah da ke ɗaukar nauyin ka muku wannan tafsiri duka-duka nake ce da ku wassalamu alaikum wa rahmatullah